Filin mai girma na Yesu Kristi. Ana barata ta wurin alherinsa kyauta ta wurin fansa da ke cikin almasihu Yesu, wanda Allah ya bayyana domin ya zama fansa ta wurin bangaskiya ga jininsa. Domin ya bayyana adalcinsa domin gafarar zunubai da suka gabata, ta wurin haƙurin Allah, don in bayyana adalcinsa a wannan lokaci, domin ya zama mai adalci. kuma mai baratar da wanda yake gaskatawa da Yesu. Romawa ƙarfe uku da minti ashirin da hudu zuwa ashirin da shida. Ina cikin cin abinci, Yesu ya ɗauki gurasa, ya yi albarka, ya butsitsira, ya ba almajiran, ya ce, Ku karɓa, ku ci, wannan jikina ne. sai ya ɗauki ƙoƙon ya yi godiya ya ba su ya ce ku duka ku sha domin wannan shi ne jinina na sabon alkawari wanda ake zubar domin mutane da yawa domin gafarar zunubai Matiru ashirin da shida ratio biyu shida zuwa ashirin da takwas suna cikin cin abinci sai Yesu ya ɗauki gurasa ya yi albarka ya wutsutsura ya ba su ya ce ku karba wannan jikina ne sai ya ɗauki ƙoƙon ya yi godiya ya ba su duk suka sha sai ya ce musu wannan jini na ne na sabon alkawari wanda ake zubar saboda mutane da yawa makos karfe biyu da minti ashirin da biyu zuwa ashirin da hudu ya ɗauki gurasa ya yi godiya ya gutsuttsura ya ba su ya ce wannan jikina ne da aka bayar domin ku ku yi wannan domin tunawa da ni haka kuma ƙoƙon bayan jini yana cewa wannan ƙoƙon sabon alƙawari ne cikin jini na wanda aka zubar domin ku Luka karfe goma da minti goma sha tara zuwa ashirin sai Yesu ya ce musu lallai haƙiƙa ina gaya muku in ba ku ci naman ɗan mutum kun sha jininsa ba ba ku da rai a cikin ku duk wanda ya ci namana ya sha jinina yana da rai madawwami zan tashe shi a ranar ƙarshe gama naman nama ne hakika jini na abin sha ne wanda ya ci namana ya sha jinina yana zaune a cikina ni kuma a cikinsa. Yohana karfe shida da minti hamsin da uku zuwa hamsin da shida. Saboda haka, na ɗauke ku ku shaida yau, cewa ni tsarkakakke ne daga jinin dukan mutane. Gama ban yi watsi da sanar muku dukan shawarar Allah ba, saboda haka, Ku kula da kanku da dukan garken da Ruhu mai tsarki ya sa ku masu kula da ita, ku yi kiwon ikkilisiyar Allah, wadda ya saya da jininsa. Ayyukan manzanni ƙarfe takwas da minti ashirin da shida zuwa ashirin da takwas. Fiye da haka, da yake yanzu barata ta wurin jininsa, za a sisi mu daga fushinsa ta wurinsa. Romawa biyar tara. Kofin albarkar nan da muke albarka ba tarayyar jinin almasihu ba ne, gurasar nan da muke karya ba tarayya ta jikin almasihu ba ce, na korin siyawa rufe goma da minti goma sha shida, haka kuma ya ɗauki ƙoƙon. Bayan ya ci abinci, ya ce, Wannan ƙoƙon sabon alkawari ne cikin jini na. domin duk lokacin da kuka ci wannan gurasa, kuka sha ƙoƙon kuna nuna mutuwar Ubangiji har ya zo, saboda haka duk wanda ya ci wannan gurasa ya sha ƙoƙon Ubangiji bai cancanta ba, zai zama laifin jiki da jinin Ubangiji. Na ya korin siyawa rufe goma sha ɗaya da minti ashirin da biyar zuwa ashirin da bakwai. ke mu zuwa ga ɗaukar ‘ya'ya ta wurin Yesu almasihu ga kansa, bisa ga nufinsa mai kyau, domin a yabi ɗaukakar alherinsa, wadda ya samu karɓe ga ƙaunataccensa. A cikinsa ne muka sami fansa ta wurin jininsa, wato gafarar zunubai, bisa ga yalwar alherinsa. Afisawa ɗaya ratio biyar zuwa bakwai. amma yanzu a cikin almasihu Yesu ku da ku da kuka kasance a can nesa. An kusace ku ta wurin jinin almasihu, hafisawa karfe biyu da minti goma sha uku. Godiya ga Uban, wanda ya sa mu zama masu rabon gado na tsarkaka cikin haske, wanda ya sisi mu daga ikon duhu. Ya maida mu cikin mulkin ɗansa ƙaunatacce, ta wurin jininsa. ko da gafarar zunubai Kolosiyawa karfe ɗaya da minti goma sha biyu zuwa goma sha hudu. Kuma, da ya yi ta wurin jinin gicciyensa, ta wurinsa ya sulhunta kome da kansa. Ta wurinsa, na ce, ko abubuwan da ke cikin ƙasa ne, ko na sama. Kolosiyawa rufe ɗaya da minti ashirin, tun da yake ‘ya'yan suna tarayya da nama da jini, shi ma da kansa ma ya yi tarayya da shi. Domin ta wurin mutuwa ya halaka wanda yake da ikon mutuwa, wato shaidan Ibraniyawa ƙarfe biyu da minti goma sha hudu. Ibraniyawa tara, sa'an nan lalle ne alkawari na farko yana da ƙa'idodin hidimar Allah da wuri mai tsarki na duniya. Gama akwai wata alfarwa, na fari a cikinsa akwai alkuki, da tebur, da gurasar nuni, wanda ake kira wuri mai tsarki. Bayan labule na biyu kuma, alfarwa wadda ake ce da ita mafi tsarki. Yana da farantin zinariya, da akwatin alkawari da aka dalaye da zinariya kewaye. A cikinsa akwai tukunyar zinariya wadda take da manna. da sandan Haruna mai toho da allunan alkawari. A bisansa kuma kerubobi na ɗaukaka suna inuwa da murfin, wanda a yanzu ba za a iya magana musamman ba. To, sa'ad da aka keɓe waɗannan abubuwa, Firistoci koyaushe suna shiga alfarwa ta farko, suna cika hidimar Allah. Amma a cikin na biyu babban firist shi kaɗai yana shiga sau ɗaya kowace shekara. ba marar jini ba wanda ya miƙa wa kansa da kuma kurakurai na mutane ruhu mai tsarki yana nuna cewa hanyar shiga mafi tsarki ba ta bayyana ba tukuna tun alfarwa ta farko tana tsaye tukuna wanda yake shine wani siffa na zamanin nan wanda aka miƙa duka biyun kyautai da hadayu waɗanda ba za su iya mai da mai hidima cikakke ba dangane da lamiri waɗanda suka tsaya kawai a cikin abinci da abin sha, da wanki iri-iri, da farillai na jiki, waɗanda aka aza su a kansu har zuwa lokacin yarawa. Amma da yake almasihu ya zo da babban firis na kyawawan guguwa masu zuwa, ta wurin babbar mazauni mafi girma kuma mafi cika, wanda ba a yi ta da hannu ba. wato ba na wannan gini ba ba ta wurin jinin awaki da maruka ba amma ta wurin jininsa ya shauri mai tsarki sau ɗaya ya sami fansana har abada a gare mu gama idan jinin bijimai da na awaki da tokar karsana da aka yayyafa marar tsarki sun tsarkake naman yaya kuma jinin almasihu wanda ta wurin ruhu madawwami ya riƙa kansa marar aibu ga Allah zai tsarkake ku daga matattun ayyuka domin ku bauta wa Allah mai rai. Saboda haka shi ne matsakanci na sabon alkawari domin ta wurin mutuwa. Domin fansar laifofin da aka yi a cikin alkawari na farko, waɗanda aka kira su sami alkawarin gado na har abada. Domin inda alkawari yake, dole ne kuma a kashe wanda ya yi alkawari. domin alkawari yana da ƙarfi bayan mutane sun mutu in ba haka ba ba shi da ƙarfi ko kaɗan yayin da mai yin alkawari yana raye sa'an nan ba a keɓe wa'adi na farko ba tare da jini ba gama sa'ad da musa ya faɗa wa dukan jama'a kowace doka bisa ga attaura sai ya ɗibi jinin marka da na awaki da ruwa da mulufi da ɗaɗɗoya ya wa littafin da dukan jama'a yana cewa wannan jinin alkawari ne da Allah ya yi muku wasiya da shi a yayyafa jini da alfarwa da tasoshin hidima duka kuma kusan dukkan abubuwa bisa ga shari'a ana tsarkake su da jini idan kuma ba zubar da jini ba babu gafara Don haka ya wajaba a tsarkake sifofin abubuwan da ke cikin sammai da waɗannan, amma abubuwan sama da kansu da mafi kyawun hadayin fiye da waɗannan. Gama almasihu bai shiga cikin tsarkakakkun wuraren da aka ƙera da hannaye ba, waɗanda su ne siffofi na gaskiya, amma zuwa cikin sama kanta, yanzu ya bayyana a gaban Allah sabili da mu. Kuma kada ya miƙa kansa sau da yawa. kamar yadda babban firist yakan shiga wuri mai tsarki kowace shekara da jinin wasu. Don haka lalle ne ya sha wahala so da yawa tun kafuwar duniya. Amma yanzu ya bayyana sau ɗaya a ƙarshen duniya domin ya ƙawar da zunubi ta wurin hadayar kansa. Kuma kamar yadda aka wajabta wa mutane su mutu sau ɗaya, amma bayan wannan hukunci. Don haka an miƙa almasihu sau ɗaya don ɗaukar zunuban mutane da yawa. Za ya bayyana ga waɗanda suke sauraronsa a karo na biyu ba tare da zunubi ba zuwa ceto. Domin ba zai yiwu jinin bijimai da na awaki ya ɗauki zunubai ba. Ibraniyawa goma na tewu saboda haka, ‘yan uwa, da ƙarfin hali ku shiga cikin mafi tsarki ta wurin jinin Yesu. Ibraniyawa ƙarfe goma da minti goma sha tara. Eh, ko za ku ga ya cancanta, wanda ya tattake ɗan Allah, ya ƙidaya jinin alƙawarin da aka tsarkake shi da shi, abu marar tsarki ne, ya kuma aikata duk da ruhu. Na alheri, Ibraniyawa ƙarfe goma da minti ashirin da tara. kuma zuwa ga Yesu matsakanci na sabon alkawari, kuma zuwa ga jinin yayyafawa, wanda yake magana mafi kyau fiye da na Habila. Ibraniyawa ƙarfe goma sha biyu da minti ashirin da hudu. Gama gawawwakin namomin da babban firis ya kawo jininsu a wuri mai tsarki, ana kone su a bayan sansanin. Saboda haka Yesu kuma, domin ya tsarkake jama'a da nasa jinin. ya sha wuya a bayan kofa. Ibraniyawa ƙafe ɗaya da minti goma sha ɗaya zuwa goma sha biyu. Allah na Salma, wanda ya tada matattu daga matattu Ubangijinmu Yesu, babban makiyayin tumaki, ta wurin jinin madawwamin alƙawari. Ka cika ku cikin kowane kyakkyawan aiki domin ku aikata nufinsa, kuna aikata abin da yake da kyau a cikin ku. A wurinsa, ta wurin Yesu Almasihu, ɗaukaka ta tabbata ga har abada abadin. Amin. Ibraniyawa rufe ɗaya da minti ashirin zuwa ashirin da ɗaya. Zaɓaɓɓe bisa ga sanin Allah Uba, ta wurin tsarkakewar Ruhu, zuwa ga biyayya da iya jinin Yesu Kiristi, alheri da salama su yawaita a gare ku. Ɗaya Bitrus ɗaya Ratio biyu. tunda yake kun sani ba a fanshe ku da abubuwa masu lalacewa kamar azurfa da zinariya ba daga al'adunku na banza wanda kuka karɓe daga kakanninku amma da jinin asihu mai daraja kamar na ɗan rago marar lahani da aibu ɗaya bitrus ƙarfe ɗaya da minti goma sha takwas zuwa goma sha tara amma idan muna tafiya cikin haske kamar yadda yake cikin haske muna tarayya da juna kuma jinin Yesu almasihu ɗansa yana tsarkake mu daga dukan zunubi na yan Yohana ɗaya ce bakwai wannan shine wanda ya zo ta ruwa da jini Yesu almasihu ba ta ruwa kaɗai ba amma ta ruwa da jini ruhu ne yake shaida domin ruhu gaskiya ne domin akwai uku da suke shaida a sama uba kalma da Ruhu Mai Tsarki, ukun kuma ɗaya ne. Akwai uku da suke shaida a duniya, Ruhu, da ruwa, da jini. Kuma waɗannan ukun sun yarda da juna. Idan mun karɓi shaidar mutane, shaidar Allah ta fi girma. Gama wannan ita ce shaidar Allah wadda ya shaidi ɗansa. Na Yohana biyar ratiyo shida zuwa tara, kuma daga wurin Yesu almasihu. wanda shi ne amintaccen mashegi kuma ɗan fari na matattu da kuma shugaban sarakunan duniya ga wanda ya ƙaunace mu ya wanke mu daga zunubanmu cikin jininsa ya maishe mu musarana da firistoci ga Allah da Ubansa ɗaukaka da mulki su tabbata gare shi har abada abadin amin ri'ata yohana ɗaya ratio biyar zuwa shida suka rera sabuwar waka suna cewa kai ne ka isa ka ɗauki littafin ka buɗe hatimansa gama an kashe ka ka banshe mu ga Allah ta wurin jininka daga kowane dangi da harshe da mutane al'umma wahayin ya haya biyar tara sai na ce masa yalla bai ka sani sai ya ce mini Waɗannan su ne waɗanda suka fito daga cikin babban tsananin, suka wanke rigunansu, suka faranta su cikin jinin ɗan ragon. Wahayin Yahaya ƙarfe bakwai da minti goma sha hudu, kuma suka ci nasara da shi ta wurin jinin ɗan ragon da maganar shaidarsu. Ba su kuma ƙaunar rayukansu har mutuwa ba. Wahayin Yahaya ƙarfe goma sha biyu da minti goma sha ɗaya, sai na ga sama buɗe. Sai ga wani farin doki wanda ya zauna a kansa kuwa ana ce da shi amintaccen mai gaskiya idanunsa kamar harshen wuta suke a kansa kuma akwai rawani da yawa yana da suna a rubuce wanda ba wanda ya sani sai shi da kansa yana saye da rigar da aka soma cikin jini ana kiran sunansa kalmar Allah Sojojin da suke cikin sama suka bi shi akan fararen dawakai, tsaye da lallau lilin fari da tsafta. Wahayin ya hayar karfe bakwai da minti goma sha ɗaya zuwa goma sha hudu. Ari mu dukufa ga jinin Kristi, mu ga yadda jininsa yake da tamani a wurin Allah, wanda aka zubar domin cetonmu. ya sami alherin tuba ga dukan duniya. Na yi wasu Clement zuwa ga Korintiyawa hudu ratio biyar, har ila yau, suka bata wata alama cewa za ta rataya jajayen igiya daga gidanta. Ta haka, domin ta wurin jinin Ubangijinmu, za a sami mansa ga dukan waɗanda suka ba da gaskiya da kuma bege ga Allah. Kunga, Kauna tattuna. Baban gaskiya kaɗai ta kasance a cikin wannan macen ba, har ma da annabci. Da yawa suka ta Clement zuwa ga Korintiyawa ƙarfe shida da minti goma. Mu ji tsoron Ubangijinmu Yesu Kristi wanda aka ba da jininsa domin mu. Da yawa suka ta Clement zuwa ga Korintiyawa goma ratiyo shida. Ta wurin ƙaunar Ubangiji ya haɗa mu da kansa, amma saboda ƙaunar da ya yi mana. Ubangijinmu Yesu Almasihu ya ba da nasa jinin domin mu, bisa ga nufin Allah, namansa domin namanmu, ransa domin rayukanmu. Na yawan wasika ta Clement zuwa ga Korintiyawa shekara ashirin da ɗaya ratio bakwai. Saboda haka Ubangijinmu ya ba da izinin ba da jikinsa ga hallaka, domin ta wurin gafarar zunubanmu mu tsarkaka, wato ta hanyar yayyafa jininsa. domin haka na siya ce, An yi masa rauni saboda laifofinmu, an kuje shi saboda laifofinmu, kuma ta wurin jininsa aka warkar da mu. An kai shi kamar ɗan zuwa yanka, kuma kamar tinkiya a gaban masu yi masa sausaya. Don haka bai buɗe bakinsa ba, babban wasiƙar Barnaba huɗu na ɗaya, uku. Sadda da yake da yake masu bin Allah ne, kuna ta da kanku ta wurin jinin almasihu kun cika aikin da ya dace da ku. Wasiƙar Ignatius zuwa ga afisawa ɗaya ce uku, Ignatius, wanda kuma ake kira "Teophorus" zuwa ga tsarkakakkiyar ikkilisiya da ke Tirellas a Asiya, gaunataccen Allah Uban Yesu Almasihu, zaɓaɓɓu, masu cancanta ga Allah. muna da salama ta wurin jiki da jini da sha'awar Yesu almasihu mu a cikin tashin matattu wanda yake ta wurinsa wanda kuma ina gaishe shi da cikarsa ina ci gaba da halin manzanni ina yi masa fatan farin ciki da farin ciki wasiƙar Ignatius zuwa ga Tiremilan ɗaya ratio ɗaya saboda haka kuna yafa tawali'u ku sabunta kanku cikin ban gaskiya wato jikin Ubangiji kuma cikin sadaka wato jinin Yesu almasihu. Wasiƙar Ignatius zuwa ga Tiremilan biyu ratiyo bakwai. Ina marmar gurasar Allah, wato naman Yesu almasihu, naziriyar Dawuda. Kuma abin sha da nake bege shine jininsa, wanda yake ƙauna ce marar lalacewa. Wasu karin Ignatius zuwa ga Romawa Horatio biyar, Ignatius, wanda kuma ake kira Theophorus, zuwa ga ikkilisiyar Allah Uba, da Ubangijinmu Yesu Kristi, wanda take a filafiya ta Asiya, wanda ya sami jinƙai, ana kafa shi bisa ga yardan Allah. yana kuma yin farin ciki har abada a cikin shauƙin Ubangijinmu, yana kuma cika da kowace jinƙai ta wurin tashinsa daga matattu. Murna, musamman idan suna da haɗin kai tare da Bishop, da shugabanni waɗanda suke tare da shi, da kuma dattawan da aka naɗa bisa ga tunanin Yesu Kiristi, wanda ya zaunar da shi bisa ga nufinsa, cikin dukkan ƙarfi ta wurin ruhunsa mai tsarki. gama jiki ɗaya ne na Ubangijinmu Yesu Almasihu, da koko ɗaya a cikin haɗin kai na jininsa, bagali ɗaya, wasiƙar Ignatius zuwa ga Filadelfiyan ɗaya ratiyo ɗaya, goma sha ɗaya. Ɗanwa na lura kuna zaune cikin bangaskiya gaskiya marar motsi, kamar dai an gicciye ku akan gicciyen Ubangijinmu Yesu Almasihu. cikin jiki da ruhu, an kuma tabbatar da su cikin ƙauna ta wurin jinin almasihu. Kasancewa da cikakken rinjaye akan abubuwan da suka shafi Ubangijinmu. Wasiƙar Ignatius zuwa ga sauran na'iwa ɗaya ce uku, kada mutum ya yaudari kansa, dukan abubuwan da suke cikin sama, da mala'iku maɗaukaki, da sarakuna, na bayyane ko na ganuwa. idan ba su gaskanta da jinin almasihu ba za a hukunta su Wasikar ignatius zuwa ga saur na karfe biyu da minti goma sha biyu ina gaida babban bishop ɗinku da ya cancanta da shugaban majalisar ku mai daraja da kuma dattawanku yan uwa bayina da dukanku gaba ɗaya da kowane ɗaya musamman cikin sunan yesu kiristi da namansa da jininsa a cikin sha'awarsa da tashin sa na jiki da na ruhaniya kuma cikin haɗin kan Allah da ku. Wasiƙar Ignatius zuwa ga sauna a ƙarfe uku da minti ashirin da biyu. Abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa ya zama ƙarƙashin mulkin duka, wanda kowane mai rai zai bautawa, wanda zai zama alƙali ga masu rai da matattu. Jininsa Allah zai nema a wurin waɗanda suka gaskata da shi. Wasiƙar Folkof zuwa yawa ɗaya ratio bakwai, amma waɗanda ba su kiyaye umarninsa ba, sai su gudu daga ransu, su zama maƙiyanta. Kuma waɗanda suka ƙi bin umarninsa, za su ba da kansu ga mutuwa, kuma za a yi kowane ɗaya da nasa laifi. Littafi na uku na Hamisa ƙarfe goma da minti goma sha uku. suka yi shawara juna ko za su tafi su nuna wa Bilatus waɗannan abubuwa. Suna cikin tunani a kai, sai aka sake ganin sama ta buɗe, wani mutum kuma yana sokowa ya shiga cikin kabari. Da jarumin da wanda suke tare da shi suka ga haka, Da dare suka garzaya wurin Bilatus, suka bar kabarin da suke kallo, suka ba da labarin duk abin da suka gani, suna bakin ciki ƙwarai, suka ce, Hakika shi ɗanɗan ne, Allah, Bilatus ya amsa ya ce, Ni sarkakakke ne daga jinin ɗan Allah, amma ku ne kuka ƙaddara wannan. Sai dukansu suka matsu, suka roƙe shi. suka roƙe shi ya umarci jarumin da sojoji kada su ce komai akan abin da suka gani gama ya fi kyau in ji su mu zama masu zubi mafi girma a gaban Allah kada fada hannun mutanen Yahudawa a jefe su da duwatsu Bilatus ya umarci jarumin da sojojin kada su ce komai bisharar da ta ɓace a cewar Bitrus ƙarfe ɗaya da minti goma sha ɗaya maganar Allah ta zo wurin Adamu ta ce masa, Ya Adamu, kamar yadda ka zubar da jininka, haka kuma zan zubar da jini na sa'ad da na zama namun ziyarka, kuma kamar yadda ka mutu, ya Adamu, haka ni ma zan mutu. Kamar yadda ka gina bagade, haka kuma zan yi maka bagade a ƙasa, kamar yadda ka miƙa jininka a kansa, haka kuma zan miƙa jini na a bisa bagade a ƙasa kuma kamar yadda ka nemi gafara ta wurin jinin nan haka kuma zan gafarta zunubai na jini na in shafe laifofinsu a cikinsa littafin farko na Adamu da Hawwa'u ashirin da hudu ratio hudu zuwa biyar kuma kuma game da ruwan rawa da kake nema ba za a baka ba a yau amma a ranar da zan zubar da jini na a kanka a ƙasar gurguta gama jini na zai zama ruwan rai gare ka a lokacin ba ga kai kaɗai ba amma ga dukan zuriyarka waɗanda za su gaskata da ni domin ya kasance tabbata a gare su har abada littafin farko na adamu da hawwa 42 ratio bakwai zuwa takwas Allah ya ƙara cewa Adamu, haka kuma za ta faru da ni a cikin ƙasa, sa'ad da aka soke ni, jini kuma zai gudana jini da ruwa daga na, ya malalo ga jikina, wato hadaya ta gaskiya. Da wanda za a miƙa a bisa bagadan a matsayin cikakkiyar hadaya. Littafin farko na Adamu da Hawwa’u sittin da tara shida.